الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فقد روى الإمام أبو داود والترمذي في سننيهما في سننيهما وغيرهما من طريق صحيح عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدسات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار يا إخوة mafi girman ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi mana mafi daraja cikin ni'imomin Allah akan mu wadda babu ni'imar da za ta yi daidai da ita ballanta na tafi ta ita ce ni'imar kasancewar mu musulmi ta yadda ubangiji madaukakin sarki bai yi mu yahudawa ko nasarawa ko majusawa ba sai ya yi mu musulmi zaɓaɓɓen addininsa wanda ya saukar da littattafai don shi ya kuma turo da manzanni don shi wannan ni'ima ce babu ni'ima da tafi ta girma da haka Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na tuka muku addinin ku gare ku a yau na tuka muku ni'imata gare ku kuma na yardar muku musulunci ya zama shine addinin ku kuma da haka ubangiji madaukaki yace fala takshawhum wakhshawni wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun kada ku ji tsoron ku ji tsoro na kuma zan cika ni'imata a gare ku kuma lalle ana sa ran za ku kasance cikin shiryayyu daga wannan ni'ima ne waɗansu ni'imomi guda biyu suke resantuwa ta farko daga cikin biyun ni'imar kasancewar mu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bayan kasancewar mu musulmi inda Allah ya ga dama sai ya yi mu musulmin lokacin annabi Nuhu ko musulmin lokacin annabi Musa ko na annabi Isa ko na wani annabi cikin annabawansa amma da Allah ya sai ya kare mana tagomashi na biyu doriya akan ni'imar kasancewar musulmi sai muka zama cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wannan ita ma ni'ima ce mai girma ni'ima ce a bar bawa ya ji ta a cikin zuciyarsa da ita ne ubangiji ta'ala ya mayar da mu khaira umma yace kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah da ita ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mayar da mu zababbu a cikin sauran al'ummatai da suka wuce baya ba a gwada mu da sauran musulman da suka wuce baya ta fuskar daraja in har mun yi imani mun yi riko da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan da wannan ni'imar ne Allah ya samu mu zanto masu shaida akan sauran yace wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka ne muka sanya ku zanto al'umma zababbu ko al'umma adalai al-wasat al-'adl kenan هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إهدى الليالي بمعظمي wato al'ummar annabi sallallahu su ne alwasat wanda Allah madaukakin sarki ya sa su zanto masu shaida akan sauran al'ummatai ranar tashin kiyama kuma domin manzon Allah ya zanto shi ne ba da shaida hadisi ya tabbatar cikin sahih bukhari wanda karɓo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah ya ce ranar tashin kiyama za a kira annabi nuhu a matsayinsa na farkon manzanni ga shi ga al'ummarsa sai ubangiji madaukakin sarki ya tambaye shi ba wai dan ya jahilci me yake ciki ba yace shin ka isar da manzancin da na tsora maka annabi nuhu yace eh na isar ya ubangiji sai a tambayi al'ummarsa shin ya isar muku sai al'ummarsa su ce sam ma ja'ana min nabiyyi babu wani manzo da muka ba wani mai gargadi da ya zo mana bai isar mana ba sai Allah madaukakin sarki ya tambayi annabi Nuhu alaihi salam waye zai maka shaida cewa ka isar annabi Nuhu ya san akwai mala'iku a cikin mala'ikun ya san akwai Jibril ya san mala'ika Jibril ne ya zo masa da wahayi amma bai zaɓi ɗaya daga cikin mala'iku duk da su ne marubuta game da ayyukan mutane da maganganun ba wa inna alaikum alhafizina kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun bai zaɓi ɗaya daga cikinsu ba da aka ce wa zai maka shaida sai ce Muhammadu wa ummatu annabi muhammad da al'ummatu su ne za su yi shaida sai a kirawo mu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu ba da shaida cewa annabi nuhu ya isa saboda muna da labari na tabbas cikin alqur'ani inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا sai mu bada shaida babu wani lokaci cikin lokuta da annabi nuhu bai yi amfani da shi wajen kiran mutanensa babu wani yanayi da salo na magana ya kiraye su daidai ya kiraye su cikin taro ya kiraye su a bayyane ya kiraye su a sirrance zarfin zaman da zarfin makan ba wanda annabi nuhu bai amfani da shi ba aka fihim alf sanatin illa 50 ama duk da haka ba su yi imani ba shekaru 950 yana wa'azi qur'ani ya ba mu labari sai mu gina shaidar da alqur'ani ya bayar mu ba da shaida akan annabi nuhu ya isar su ne ba ba sai a yi hisabi akan shi ai kaga wannan ni'ima ce a sa mu zanto masu ba da shaida akan sauran al'ummomi ni'ima ta biyu wadda reshe ne na waccan babbar ta farko a cikin musulmin ubangiji ta ala yi ka ahalu sunna wannan ni'ima ce inda Allah ya ga dama sai ya ɗan bid'a ba mu'tazile ba kawarije karsur gumin ɗan shi'a ya yi ka wani sufi cikin gulatu sufiya masu da'awar su alloli ne masu da'awar annabi na kawo masu ziyara a gidansu kowace juma'a ko suna haɗuwa da shi ko ya ba su wani abin da yake bance su da shi amma sai Allah bai yi ka a cikin wannan ba sai ubangiji ta'ala yayi ka cikin ahlus sunnati wal jama'a wannan ba karaman dai ba bace ba domin da Allah madaukakin sarki bai ga dama ba zai saka a wannan ba su kuma ahlus sunna su ne wanda ba su da wata dangantaka sai zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna su ne wanda ba sa dangantuwa zuwa ga wani gari cikin garuruka makka ko madina ko ta'ifa ko bagadada ko sham ko yaman ko sokoto ko birniyo ko wani gari ba sa dangantuwa zuwa ga wani jinsi cikin jinsukan mutane ba sa dangantuwa zuwa ga wani mutum ɗaya cikin ɗaiɗaikun mutane ba sa dangantuwa ko da zuwa ga abubakar shi kaɗai ko zuwa ga umar shi kaɗai ko zuwa ga usmanu kaɗai ko aliyu kaɗai ko dukkan wani cikin sahabbai kaɗai a'a suna dangantuwa ne kai tsaye zuwa ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kokarin su yaya za su kwaikwaye shi cikin maganganunsa cikin ayyukansa cikin irin tafiyarsa salon zamantakewarsa a matsayinsa na shugaba a matsayinsa na suluki, a matsayinsa na mai saye ko sayarwa kokarin su komai su kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai to waɗannan su ne ahlus sunna kowace kofa ya yan uwa a toshe take sai kofa daya kofar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowace igiya a katsa take in ka bi ka za ta tsinke sai igiya daya ita ce igiyar da za ta sada ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ubangiji subhanahu wataala ya lamince shiriya ga dukkan mutumin da ya tafi akan tabarkinsa ya bi tsarinsa ya shirye da shiryuwarsa Allah madaukakin sarki ce kul ati'u Allah wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa inna ma alaihi ma wa alaikum ma wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al-balagul mubin Allah sai ce da su ku bi Allah ku bi manzon Allah ba karo wani na uku ba ballantana na hudu ko na biyar ko na shida ko na bakwai ati'u wa rasul Kaɗai, fa in in kuka kiji fa inna ma alaihi manzon Allah abin da ke kansa shine abin da aka dora masa nauyin iyarwa ya kuma iyar wa alaikum ma humiltum ku ko abin da ke kanku shine ku bi kuma kun ki bi fa inna ma alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum sai Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu in har kun bi shi to za ku shiryu ba wani mutum a duniya ko sayyidina Abubakar ko Usman ko Ali ko Imam Malik ibn Anas ko imamu shafi'i ko abu hanifa ko dukkan wani babban malami salihin bawa nagartacce da Allah maɗaukakin sarki ya kulla cewa bin sa shari'a ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi kadai ne ma'asumi wanda ba shi ba ba ma'asumi bane shi kadai ake wa wahayi wahayi duk wanda yake baya da shi ba a yi masa wahayi shi kadai ne duk abin da ya faɗa ya zama zartacce wanda ba shi ba ya iya yin daidai ya iya yin kuskure a iya karba a iya kin karba dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne kadai mutumin da Allah ya lamunce shiriya ga dukkan mutumin da ya bi farkin sa ya shiryu da shiriyarsa manzon Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari yace dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake sahabbai suka ce waye zai ki manzo Allah ce duk wanda ya bi da zai shiga aljanna wanda ko ya saba mun to ya ki ke ya yan uwa ahlus sunna suna da al'amura da dama da suka yi fice da su wato ahli suna ba launi da na fata ba Ahli suna ba wata kungiya ce guda ɗaya ba cikin kungiyar mutane da zamu ce kungiyar kaza ko mu ce jama'atu ansarus sunna a Sudan ko mu ce jama'atu zalatu bid'a ko mu ce jama'atu ahlul hadith ba wai kungiya ce guda ɗaya ba salo ne na aƙida da ake kudurcewa a zuci aiki ne da gabbai ke yi maganganu da ayyuka waɗanda aka ɗora su a kan sikelin qala Allahu qala Rasulullahi Shi ne ke sa yi rajista cewa ka zama ahlus sunnati wal jama'a ba sai ka je wata kungiya ko wata jama'a ta baka baju ba da zaran ka yarda cewa ba ka da abin bi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba manzon Allah ba ana bin sa ne in abin da ya faɗa ya dace da na manzon Allah amma da zaran ya saba manzon Allah za a kyale na shi a bi manzan manzon Allah to da zaran ka faɗa haka ka zama ahlus sunna baka bukatan wani ya zo buga ma stamp ya ce ya karbe ka ko bai karbe ka ba ahlus sunna suna da abin da suka sha bamban da shi in an kwatanta su da sauran mutane na farko dangantuwa su ita ce mafi girman dangantuwa dan su suna dangantuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda duk ba su ba yana dangantuwa zuwa ga wani mutum ne wanda ba manzon Allah ba idan ka dauki mu'tazilawa suna dangantuwa zuwa ga aqida ta intizal wanda ya faro ta shine wasu ibn ata al ghazali idan ka ɗauki dauki kawarijawa suna dangantuwa zuwa ga wata aqida wadda manzon Allah ya yake ta tun yana da rai ya yi isara zuwa ga munin cikin hadisin bukhari tun kafin ta bayyana kai idan ka ɗauki kadariyawa haka suna dangantuwa zuwa ga wannan haka idan ka ɗauki dukkan waɗansu mutane suna dangantuwa zuwa ga wani mutum ko shehi ko waliyi in an bi shi su ji daɗi in an saba masa su ji babu daɗi amma ahlus sunna ba su da wani mutum guda ɗaya ko a Kano ko a Kaduna ko mai rai ko matacce da za a ce shi ne abin su wanda duk wanda ya bi ya zama ahlus sunna wanda ya saba masa bai zama ahlus sunna ba duk wanda ya fahimci haka to ya fahimci kuskure ahlus sunna ba sa bin ibnu taymiya a matsayin shi ne abin bi ahlus sunna ba sa bin sheikh muhammad bin abdul wahab a matsayin shi ne abin bi ahlus sunna ba sa bin eh, marigayi sheikh abubakar muhammad bin a matsayin shi ne abin bi ahlus sunna a nan kano ba ma bin babban malamin dr ahmad a matsayin shi ne abin bi ma'ana dukkanin waɗannan da na zana suna ƙoƙarin haɗa mu ne kai tsaye yadda za mu bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu da su rigengeniya muke da juna wa zai riga wani mu da su tsere muke akan turba zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa zai riga wani ganin hadisi ya riga dan uwansa aiki da shi ko ya isar wa dan uwansa talalar da malaman mu suke da shi falala ce ta sun isar mana sun dora mu akan tafarki amma ba su ce mu kulla kiyayya ko soyayya kan su su ba sai dai mu kulla kiyayya ko soyayya a kan bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nisba ta gari kenan wani za a danganta shi zuwa ga tijaniya kaga yana bin wani malami ne mai wannan sunan wani kadiriya wani mu'tazili wani kaza wani kaza amma dukkan ahlus sunna so ke a danganta shi zuwa gawa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. abu na biyu kwarin hujja ahli suna suna da karfin hujja in an kwatanta da wanda ba su ba don su babbar hujja su qur'ani abin da ya inganta na hadisan manzon Allah bisa ga fassarar magabata na gari sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ba wata aya da ahlus sunna za su yi ƙoƙarin fassara ta fassarar da za ta ci karo da fassarar sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ina ba wani hadisi da za su bankara shi su ba shi baƙuwar ma'anar da a musulman farko cikin sahabbai ko tabi'ai ta ci karo da ma'anar da su suka ba ta yau ba duk wanda kaga zai da aya ya fassara fassararsa ta ci karo da fassarar sahabban annabi ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina ko ya ja hadisi ya fassara bisa ga irin wannan tsarin ka tabbatar ba bisa ga tsarin ahlus sunna yake ba ko yayi da'awa to aikin sa ya fitar da shi daga cikin wannan jerin gwano mai albarka jerin gwanon mutane na gari da haka sun fi kowa karfin hujja qur'ani hadisi shine dalili abinda ba qur'ani ko hadisi ba sai in ya samu shaidar qur'ani ko hadisi kafin ya zama dalili kamar ijma'i shaidar qur'ani ko hadisi ya samu kafin ya zama ijma'i a karba kamar kiyasi shaidar qur'ani da hadisi kansa ce za ta ce a karbe shi ko a ki karbar sa to da haka kenan qur'ani da hadisi su ne asali in an fassara su a bisa ga fassara ta musulman farko sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ahlus sunna ba sa kafa hujja da mafarki ahlus sunna ba sa kafa hujja da na gani ina tsammani ina zato ahlus sunna ba sa kafa hujja da hadisai zaifai ko mawdu'ai irin wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ahlus sunna ba sa kafa hujja da zauki ahlus sunna ba sa kafa hujja da abin da hankali ya hararo sai in ya samu shaida ta abin da riwaya ta tabbatar ko ayar alqur'ani ta tabbatar duk abin da hankali zai hararo ya hango ya kalato so ake ya samu shaidar qur'ani da hadisi kafin a karba da zaran hankali ya ci karo da qur'ani ko hankali ya ci karo da hadisi to wannan hankalin ya faɗi warwat baya da tsada baya da kima abu na uku ahlus sunna suna kwalla gaba da soyayya ne kan sunna ba dan wani mutum guda ɗaya ba suna kira zuwa ga sunna suna kare ta daga dukkan wanda yake kai mata farmaki ba sa karban wani zikiri ko wani wuridi daga wajen wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba dan sun san ba harshe mafi tsada harshe mafi daraja ba labba mafi ya kima waɗanda wani abu zai fito daga cikin su ya zama abun bi sai harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ba manzon Allah ba ba ma a kwatanta shi cewa ya yi daidai da manzan Allah ballantana a ce ya fi shi sannan abu na hudu ahalus sunna suna kira kai tsaye zuwa ga abi annabi ba abi wata kungiya ko abu wani mutum ko abu wata ɗarika ko abu waɗansu gungu na jama'a a kyale sauran ba ahlu sunna duk inda suka tarar da alqur'ani da hadisi an kasa kasuwarsa ana ci an baje mata koli makiyinsu ne ko masoyinsu ya faɗa abin da ya dace da abin da qur'ani yake za su duk inda suka ga bid'a baban su ne kanan su ne wan su ne sirikin su ne makwabcin su ya faɗa za su rushe ta su wuce babban abin bin su abin da suke kiran mutane akai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abu na biyar ahlus sunna suna yakar kafirci da dukkan salonsa dukkan nau'insa suna yakar shirka wanda take rushe tauhidi suna yakan kafirci wanda ke rushe imani suna yakan suna yakan munafunci wanda ke rushe ikhlasi suna yaƙan bid'a wadda suke yunkurin murkushe sunna suna suna kokarin daga gaskiya su rushe barna da son zuciya ba tare da yawa kowa kare ba ba tare da tsoron kowa ba babban makaminsu, su qala Allahu qala Rasulullah akan wanda suka dogara akan Allah shi kaɗai, me suke nema ladansa za su yi hakuri akan duk abin da zai same su kan wannan tafarkin amma wanda ba su ba za ga yana kira ne zuwa ga bid'a yana kira zuwa ga al'adu irin waɗanda aka gada a wajen iyaye da kakanni in ka tambaye su me hujjar ka sai ce babana yayi ko kakana yayi ko malam nauri kaza yayi wannan kuma ita ce hujjar marar hujja a dukkan tarihin duniya kamar yadda alqur'ani ya bayar wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala asarihim babu wani annabi da aka taɓa turowa cikin wata alƙarya cikin wani gari cikin garuruka face sai waɗanda suka bijire mata cikin waɗanda Allah ya ni'imtar sai kaji suna cewa kai rike abin da ka zo da shi mu mun rike da kakannin mu akan wani abu ba za mu yadda a kawo mana sabon addini ba duk makiya gaskiya a tarihin duniya haka Allah ya bada labarin su a jumlace a cikin wannan aya da ke cikin suratul zukhruf mai neman ƙarin bayani sai duba tafsirin ibnu kasir wajen ta? wannan shine tarihin dukkan bakin gaskiya in ta ce kawo dalili qur'ani da hadisi zai ce babana yayi a gidan mu anyi yi wajen aba ana kazalika fa dan haka ya ɗan uwa wannan ita ce da ta ahlus sunna kuma shine abin da ke bambance ahlus sunna da sauran imam abu dawud da turmuzi sun ruwaito hadisi daga irbadu bin sariya shahararren hadisin nan da kuka sani wanda irbadu bin sariya ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wa'azi wata rana wa'azi mai gamsarwa irin wa'azin da zukata suka cika da tsoro idanuwa suka fitar da hawaye muka ci haba manzon Allah kamar wa'azi irin na mai ban kwana yi mana wasiya mana ma'ana jimlace mana abin da kake so mu rayu a kai idan har ban kwana kake mana za ka bar mu shine wasiya abin da ka faɗa yana da yawa ya sa idanunmu sun fitar da hawaye ya sa zukatanmu sun tsorata amma ba za mu iya haɗi ɗiye shi gaba ɗaya ba jera mana waɗansu kalmomi daga bakinka masu tsada da za mu iya riƙewa fa ausina ya rasulullah yi mana wasiya mana ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce usikum bi taqwallahi was-sam'i wa in ta'ammara alaikum abdul habashi yace ina muku wasiya da jin tsoron Allah ku yi abin da yace ko bar abin da ya hana ku ina muku wasiya da ku ji ku bi idan shugabanninku sun yi muku umarni umarnin da bai saba Allah ba umarnin da bai saba manzon Allah ba domin shugaba a siyasa kamar gwamna ko sarki shugaba a addini kamar malami ko liman ko mufti ko mai fatawa ko shehi duk abin da zai umarni ana bin sa ne idan bai saba wa Allah ba bai saba manzon Allah ba da zaran ya saba Allah ko manzon Allah to sai a kyale masa kayansa ba za ta sa a masa rashin kunya ko a zage shi ko a masa tawaye ko a ci mutuncinsa ba to amma fa ba za a bi ba saboda ka'idar la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al saboda ka'idar inna ma'ta'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne kadai cikin abin da ya zanto abu ne na alkhairi ba saba wa Allah ba manzo Allah ce duk wanda ya rayu cikin ku zai ga sabani mai yawa kaga wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce shi ke kan addini wannan ya ce shi ne daidai wannan ya ce na shi ya fi falala wannan ya ce ya fi shi ya fi daraja sabani mai yawa ya za ku fita daga cikin sabani fa alaikum bi sunnati ku lazanci sunnata ku lazanci sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidina da sunnar halifofi na masu shirya suwa almahadiyyin min ba'di waɗanda ke shirya suwa bayana abdu alaiha bin nawajid ku kame ta da fikokinku wa iyyakum wa mudasatul umur lalle ku kiyaye kagaggun al'amura duk abin da aka kago kowane iri ne ku nisance ki, fa inna kullu bid'atin dalala domin kowane irin kagaggen abu bid'a ne bid'a kuma bata ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jumla cewa sahabbai abin da ya kamata su yi takawa yana yi bari na bari ji da bi idan an yi umarnin da bai saba na Allah bai saba na manzon Allah ba idan mutane sun yi sabani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to kai sai kai kokarin wane ne yake kan sunnar manzon Allah sai ka bi waye ya kafa hujja da Qur'ani da hadisi sai ka yi maganar sa fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin kuma wallahi ya yan uwa duk yadda muka so mu hada kanmu duk yadda muka so mu kadaita al'ummar mu in dai muna son kai ya haɗu abu ɗaya ne zai haɗa kan mutane maganin da daɗi shine mai waraka to amma yana da ɗaci shine duk mu yarda mu watsar da kowace irin bid'a mu tsaya akan sunan manzon Allah dukkan wani mai suna ko lakabi ya tura gefe guda a ce kowa Muhammadi ne in za mu iya yin haka to kanmu zai haɗu amma wallahi bid'o'i raba kan mutane suke duk yadda muka yi mu haɗa kanmu akan wani abu daban ba sunar manzon Allah ba to kwace lokaci muke kuma duk yadda za mu yi mu cewa a'a a yi shiru karwa ne ce kowa karwa ne ce kaza wannan haɗin baki kenan ba haɗin kai ba ma'ana a zuci na san ni ban yadda da kai ba amma wai in ce na yadda da kai dan a zauna lafiya kai ma a zuci ka san baka yadda da ni ba amma wai eh, wa a ce an yadda da ni dan a zauna lafiya kai ka san baka yadda da shi na ba wa amma ka ce ka yadda da shi dan a zauna lafiya ni na san ban yadda da naka ba wai amma in faɗa a fili wai na yadda kuma dan a zauna lafiya wannan ƙarya ce duk wanda ya faɗa haka yana yaudarar kansa yana ɓata kansa lokaci abinda ubangiji madaukakin sarki ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila kuma shugabanni suke da nauyin a gudanar da wannan a karkashin mulkin su lokacin da fir'auna ya zo duk da fir'aunancinsa da annabi Musa ya zo da da'awa ta manzanci shi annabi ne aikakke daga wajen ubangiji fir'aun ya kare ta shi bai yarda da shi ba yayi da awarta annabi Musa sihiri yake yi sai dai to masu sihiri aka zo ka yi mukabala kai fadin naka ne ba an fadin amma bai ce ba dai na fadin naka ku kuma ku yada naku ma'ana cewa kai fadin naka kai ka fadin naka aka yi zube ban ƙwarya mau'idukum yawmuz zinati wa an yuhsara an-nasu duha فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسعفكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساهران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى كل wanda yake kan bid'a wata yace so ake a ture mutane kan gargajiya ba zai ce so ake a ture mutane kan qur'ani da hadisi ba sai ce so ake a ture su kan gargajiya So kai so kake su mutu kan gargajiya kuma abin da nake kira ga zuwa ga dukkan yan uwa ahlus sunna duk irin yadda rai ya baci zuciya ta zafuta kar ka dauki makami irin na mai bid'a wanda yake ganin cewa zai iya ba da fatawar cewa da azabi musulmi ahlus sunna ko dan izala ko ba wahabi ya gara azabi krista kirista karka bi wannan salam har har yanzu sakon da muke isarwa dukkan wani ahlus sunna a ko ina yake duk inda aka tsaya zaɓe tsakanin musulmi da kirista to musulmi za mu zaɓa musulmin nan ko ɗan tijjaniya musulmin nan ko ɗan ƙadiriya musulmin nan ko ɗan tijjaniya ne muna kira kan cewa ki za mu zaɓa wallahi tallahi ba za mu zaɓi kirista ba da izinin ubangiji musulmi za mu zaɓa tabbas mun fi son musulmi ahlus sunna ya tsaya amma idan musulmi ahlus sunna bai tsaya takara ba to tabbas idan musulmi ya tsaya wanda yake yana da awar musulunci amma ba tijjani ne ko dan kadiriya ne wallahi tallahi shi za mu zaba ba za mu zaba ne ba wannan ita ce aqida mu da muke kira akan ta ba ta hana mu masa inkarin bid'arsa ba da yake kai amma ko ba za mu sallama shi ba a matsayin mu ce da shi wato gara arne tsantsa kirista ba yahudi ko ba nasare wannan ba aqidar ahlus sunna ba ce ba اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم